Mun zo nan ne don mu taimakawa gwamnatin Nijar a kan kokarin da yake don yara su samu zuwa makaranta. Hukumar ku tare da haɗin gwiwa da gwamnatin Nijar da abokanin hulɗa kun girka shawarar tallafawa yara miliyan biyu da ɗari shida da ba su samu ilimantarwa ba. Gomi za ku faɗa muna akan mizanin wannan zaɓin? Mun karkata hankalinmu ne wajen yaran da ba sa cikin nau'in ilimantarwa da ke cikin mawuyacin hali. Kuma ma'anar shine tunkarar rage talauci jiya mun yi wawayen baya kan adadin yaran da ba su samu ilmantarwa ba cikin yanki zuwa yanki cikin yankunan nan daban-daban akwai yaran da ke cikin wannan hali wanda shekarunsu ba su habre sha bakwai ba wato yara ne da za a kimantawa kan turbar ajin firamare. Primary and elementary school. ta wane hanyoyi kuke tunanin kai ga waɗannan yare kuma menene takamamman aikin da za ku yi a fage wannan matsala na da kwaranga hudu na farko gine-ginen ɗakunan ɗaukar darasi baiwa malaman ba da karatun horo buga littattafan ilmantarwa da kuma tsarin bayar da karatu Wannan matsalar an san cewa ba Nijar kaɗai ba ne, har waɗansu ƙasashe yara ba su samun ilmantarwa. Shin kuna iya yi mana misali wata ƙasa da kuka yi aiki kuma wane sakamako ya bada? Yeah, of course. Hakika wannan matsalar ilmantarwa ba a ƙasar Nijar kaɗai ba ne, ana fuskantar lamarin a cikin sauran ƙasashen kewaye. Ƙasar Mali ita ce ƙasar farko da ta amfana da wannan tsarin. Sai dai a jiya ne aka ba da amincewar adadin tallafin baki ɗaya an zuba shi, kenan za su amfana da shi. A Nijar mafi yawan 'yan mata ba samun ilmantarwa ko suna fita kafin su karasa karatunsu. Wane tsari ne gare ku a wannan bangare? Girls are matsalar ta yara 'yan mata shi yasa muka sa su a rukunin farko kuma muka baiwa fifito ko da yake kashi su ne ma waɗanda suka fi fuskantar wannan matsala ta samun ilmantarwa wannan yanayi mahukuntan suna sane da shi don haka ba shakka za a sa ƙaimin ƙoƙartawa ta wannan fanni